Wani rahoto da muke samu yanzu-yanzu daga jamhuriyar Nijar na cewa hukumomin gwamnatin riƙon ƙwarya ta sojan jamhuriyar Nijar sun sanar da tsaida duk wata safarar uranium da kuma ma'adanan da suke ƙarƙashin ƙasa a jamhuriyar Nijar wanda Faransa ta daɗe tana haƙa tana cin ganima tare da kai su ƙasarsu kamar yadda kuke gani a cikin wannan ƙunshin sanarwar. haka zalika hukumomin da ke jamhuriyar Nijar a yanzu ta rundunar soja tana shirin yanke dukkan wata alakar ta da ƙasar Faransa a yayin da take kiran ƙasar Rasha da ta kawo mata agaji a inda masana ke ganin cewar kamar hukumomin soji na shirin kulla alaka da ƙasar Rasha da China da kuma India da sauran manyan ƙasashen duniya kamar yadda suka sanar tuni dai ƙasar rasha ta yi na'am da hukumar soji ta jamhuriyar nijar inda ta sha alwashin kawo mata tallafi tare da ƙawayenta irin su india da china da kuma south afirka da ƙasar rasha da dai sauransu tuni 'yan nijar suka fara murna tare da goyon bayan sojojin jamhuriyar nijar a nan muke so da ku bayyana mana ra'ayoyinku kan wannan batu